da um, jagora 'yan uwana 'yan majalisar tarayya kuma magoya baya abokan tafiya inda muna barka da wannan lokaci mai jagora mun zo maka barka da zagoyo shekarunka da kake da su a duniya na shekara 68 muna fatan allah ya kara maka wasu 68 nan gaba sannan kuma <laughs> Allah albarka ya kara mata albarka Allah ya ba mu nasarori Allah ya kara mana martaba ya kara maka martaba burinmu na Allah ya baka shugabantar Najeriya to Allah ya baka shine mai bayarwa ba wani hujjar bayarwar sai ganin damarsa muna fatan Allah ya baka in kuma ba alheri a shugabancin Allah baka wani abu da faka wanda zai fi maka albarka da alheri a kai mai girma muna kuma yin addu'a wannan tafiya tamu Allah kara mana lafiya da zama lafiya a cikinta kuma duk wani munafiki wanda baya kaunaka Allah ya da shi ko ya tona asirinsa Allah wannan maganinsa duk wanda zai munafanci wannan abu da muka ja muka ji magani muka ce amana ya ce amana ko a siga ce to Allah ya mana maganinsa Allah ya tona asirinsa Allah ya sa mu ganshi a rana mai girma wannan zuwa muka yi muka munnan bunda zagayewar shekarunka ba in dogon magana ba muna fatan Allah mu ma kara mana shekarun su kusa naka ya rumini ya shekarun kuma su zama naka masu albarka abin da nake nufi duk masu zama kamar nasa masu albarka shekarun su gaba ɗayansu masu albarka ne kuma kullum ƙara albarka suke Allah sa su kara albarka su kara albarka kuma namu Allah ya bamu albarka kuma na mu ma Allah ya rama da su ya sa su samu shekaru masu albarka Allah ya ɗaukaka su kamar yadda ya ɗaukaka mu kuma Allah ya sa a Kano da Najeriya su kara ɗaukaka musamman Kano Allah ya ƙara mata haske kai ne chief architect na New Kano kai ne chief engineer na new kano kai ne oga driver na new kano kuma muna fatan allah kara ma karfin gwiwa allah baka magada wajen abubuwan da kai da kuma kake yi da kuma kake da buri akan kano duk mai hankali aka zauna da kai ko baka tambaye ka ba ko baka gaya masa ba in ya gaya da kake abubuwan ka ya ce da kake abubuwan ka ya san kana yin abu ne da kishi da kaunar al'umma da kaunar jama'a kuma yanzu nan da safe na je kamar yadda na ce maka jiya zan je in yi interview a nta tun bakwai na safe na yi wani good morning nigeria sannan immediately after akwai wasu mahasa talabishin da radio sun sun interview da ni yadda daga cikin abin da ke gaya musu ana tambaya ta cewa 'yan majalisun na tarayya na wannan lokaci da ni da sauran 'yan majalisun muna kokari yau za a ci wani ya ce wani ya yi kaza a ce wani ya yi kaza me kawo haka na ce tarbiyya tarbiyyar mu ne da ya mana kuma kullum yana ajiye mu ya ce mana ku taimaka al'umma ku taimaka a talaka ku yi tausayin na ƙasa wannan tafiya da muke tafiya ce ta taimaka marasa ƙarfi kuma mun san yanayin da was fashion ne shi duk abin da ga mun kwaikwayo muke duk abin da wani zai a cikin mu yayi kafin mu abin da ke ga musu kenan a wannan interview na duk abin da kuka gani yayi to shi ma yayi kafin mu to muna bin wannan sawun kafarsa ne kuma da tarbiyarsa don ba gajiya da mana kudu ba cewa ka taimaka al'umma don su muke har kuma akwai da aka yi min wata tambaya ita ma wannan satin da ya wuce da wani ɗan jarida da duk magana da shi me yasa ka ce da ba ka yi takara ba nace ba zan ba me yasa kai kai takara nace na farko kudurar Allah da rabo na biyu umarni daga jagoran mu nace da jagoran ma ya faɗa min yin ne ba na so yace to wace ka ce kana so mu da muke ai ba dan kanmu muke ba dan bukatar muke muke a duniya mu haɗa kai a taimaka na ƙasa a taimaka a talaka a tabbatar da sun taso musifar da muke ciki a najeriya idan ba mu haɗa hannu da kafa da kafa ba mun zo mun yi ba mu sai ta zama ba to gashi da ta zama yanzu ta zama yanzu da abin da hango Najeriya in ba kai wasa za ta zama gashi ta zama yanzu to don haka ya kamata ne wannan wannan huduma ne bayan wannan muna da muke wa shi jagoranmu ne wannan huduma ne saboda ya kamata na farko mu shiga yi mu na biyu mu san wayo a hiya na biyu mu san me muke ciki don na zauna da waɗansu daga cikinku a majalisa wani on one da su a lokacin nake gaya musu cewa duk wanda ya yi aka sa ya rawa ko don wani dalili ya ci na kuma Allah ba zai bar shi ba saboda da ba dan shi da ba na duk duk mu ba wanda ya isa ce shi ya kirji ya zo ya zama mu ga da shi ne ga dama ko ba wanda ya ce ban kwabo in ba ko gudunmawar naira goma a cika ba haka ya zauna da jininsa da jikinsa da kwakwalwarsa baya bacci baya hutawa sai da ya ga dummin zama daga mu gwamnatin kano da haka ya kamata mu na zuciya mu mu kawo allah kusa in za mu abin da gaske mu yi wallahi tallahi duk wanda ya yi haka ko haka wallahi ba zai ga da kyau ba kuma da yawa ba assalamu alaikum أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم Your Excellency, distinguished Senator, yan wana yan majalisa, Assalamu alaikum. Allah taimake ka mun zo wannan gida ne musamman wannan lokaci domin mu maka murna na zagayowar ranar haihuwa. Your Excellency, kamar da muka alkawari lokacin da muka ci zaɓe kamar a rantsar da mu. Mun ce mun tabbatar za mu yi aiki tare, za mu haɗa kanmu gabaki ɗayan mu kuma za mu yi abin da duk aka zo da shawara aka ce mu zauna ga yadda ake so mu yi wannan alkawari da muka yi na tabbatar dukkan muna kan wannan alkawari kuma a mu 'yan majalisar tarayya yau excellency muna zama lokaci-lokaci muna kallon yadda abubuwan nan suke kuma muna shawara tsakanin mu. yadda tafiyar take tafiya insha Allahu duk inda muka samu tuntuɓe kamar inda muka faɗa za mu zo mu nemi shawara mu nemi a dora mu akan eh, tarbiyyar da muka fara mu da dora akan wannan tarbiyyar so your excellency har yau muna nan muna biyayya za mu ci gaba da biyayya muna yi fatan alkhairi Allah ya taimaka Allah ya saka muku da alkhairi kokarin da aka yi kanmu da kuma kokarin da aka yi wa jihar Kano saboda ni na san misali kamar ni na san rigimar da na shiga your excellency dama ina da tarihinka sosai tun lokacin sdp tunda mu sun yi sdp da ku suna da abubuwa na tarihin ku kuma ni takarar da na yi musamman a dawakin tufa tufa rifin gano yadda na ga nake jin abin da ban ji ba ko mu ba mu ji ba a dawakin tufa tufa rifin gano sai mu ji his excellence ya ci da abin da ke ciki kula da kaza za a yi kaza kula da kaza wannan ya bai gaskiya ka birgina wannan lokaci wannan birgiya na dora ta har yau duk wanda muka zauna da shi ina gaya masa ni na san his excellency waye da ya kaimin a wannan lokacin yadda ku kulla kaza ku toshe kaza sai na ji wasu duk yan majalisar nan ba wanda ba a ce kula da kaza kula da kaza da kula kaza so wannan gaskiya um, jajircewa ce kuma um, karamci irin naka to gaskiya wannan damuwa da na ga ana nuna a kanmu tunani sabon shiga abubuwan ne musamman na siyasa irin waɗannan to mun yi darasi kuma mun karatu kuma za mu ci gaba da wannan karatu insha Allah kuma yau excellency mu yan majalisar tarayya kamar da nace muna zama tare muna shawarwari mun shawara akwai ayyukan da muke so mu bujuro da su musamman a wasu sassa wanda zai taimaka wa jihar Kano so shine muke kokari da mu yan majalisar tarayya da gavna za mu zo mu same ka mu daɗa zama mu daɗa shawartar junanmu a kan way forward akwai wasu abubuwa muhimmai da muke so mu diskanta wanda sai ga ka ga he ga kuma mu 'yan mujilsa muna fatan za a yi mana wani alfarmar a ba mu lokaci yadda za mu zo mu zauna muna godiya Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya taimake ka Allah ya baka nasara wassalamu alaikum